السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا رانا تعتبر وتتجيلي نجوم الشاشدة وتغلب شكرا تسودا لتريد لثلاثين دقيقة باين هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم لتجرم مكة ومدينة وان يجيلي لرانا تعشرين دقيقة ga watan hudu shekara ta biyu miladiya Allah da madawacin sarki ya shiko kuma a wannan masallaci mai albarka don kokarin sauraron lafiya mai taken allura ta tono ba wanda kusan wannan lafiya ba kuwa wacce ba tare da mu kusan wannan shi ne zama na biyar insha Allah ta'ala wanda dan uwan malam Muhammad Bada Hajjibullah zai gabatar a daidai wannan ko shakka babu idan yan uwa za su yi waiwai a nan tafiya za su fahimci cewa dan uwa malam muhammadu marfuda yana shirya irin wannan zama don kokarin mai da irin shigogin da wasu ma'abuta gida a cikin masu ba a cikin wannan karina musamman malam da ta shirya wani gagarumin aiki ya rubuta littafi don mai da martani akan irin abubuwan da ake zuwa da su wanda muna masu roƙon Allah ubangiji madawacin sarki ya yi masa jagora ya kuma saki harshensa wajen bayyana mana da irin abubuwan da ya tattara na gaskiya domin kamar yadda yan uwa suka sani wato a asiru umurun yusa da ita gaskiya haske ce wacce idan aka tsaya a saurari da sai a samu shari'a ta wannan sauraron da aka dan haka muna masu roƙon Allah ubangiji madawacin sarki ya yi masa jagora mu kuma Allah ubangiji madawacin sarki ya amfana da mu da abin da za mu yi daga wajen wannan ɗan uwa namu da wannan nake cewa wal tafaddal mashkuran ala rahmatillah الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره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 a cikin birnin kano bisa ga kawai akan muhabara da muka fara a mun zama da farko na biyu na uku na hudu lokaci za mu dora wato a kan zama na biyar insha Allah kana da wata a idan ba a manta ba a muhabara ta gabata mun fara lissafo wa dalilai da suke nuna cewa shi wannan wato ai imamu ɗan kogo wato da wadda ke shigo da ita da abin da ke da alaƙa da sufanci ta cewa a su ɗariƙa babu da fi na aƙida wa su wujud Ta wannan wadda a wata ta ƙarya da a wata da ce da ta ba su da dalili hakikanin gaskiya a wannan ɗariƙoƙi da muke da su kamar su zaɗin da kuma ɗariƙa ƙadiriya ta suna da wannan ita ta wahala su mutu illa kawai wato amfani da wata dama da shi ne wani ɗan kogo cewa ga wata teluwa ta bayi daga abokan abu shafa hamayya a ta da cewa an samu daga ɓangaren sun zage allah sun zage manzara sallam sai aka ɗauki mai makayami na irin wata makami da arzuna suka mallake shi na alkitabu wa sunna a kawo ya sauki a wannan mahabar ba kokarin muke mu kare su muna kokarin bayyana farki gaskiya ne duk mutumin da yake ya yi imani da da manzon Allah kasance ki san matakin da zai dauka da cewa a wata mahabara mun dai-dai-dai har guda bakwai da yau insha Allah za mu tashi akan dalili na takwas shi ne takwas da yake nuna cewa wannan mutum ɗan hakika ne shi ne kariya da yake ba wa jigajigan da'awar wa na tsohon awa ta hakika manya-manyan malamai na wannan aƙida ɗin na shekarun baya ko kwanar na ƙarnonin baya wato a yau yana ba su kariya amma ko waɗannan a su abokanan zaman su mai yana ya ƙasa yana ganin cewa su suka kafirta amma waɗansan ba su kafirta ba bal ma su eh, eh, eh, su abu ta zuwa in ta an hake din na asali wasu yana bin ya kan sai yana musu gafara da afwa wajen Allah subhanahu wata'ala da ba su kare daga dukkan abin da ya mallaka na dalili da su ba hana kwarki kare da da shi aka kuma tsawaita za mu kunna wato majalista suna ce mu saurari ɗaya daga cikin wato kariya da ike ba shugabannin yan hakika na karon da suka gabata sanar da da shi insha Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka zane kafa suka yi maganganu irin wannan kuzuri wuce ta a lallaba a wuce dan ne ba wanda ta su ce wannan su sun wuce da nauyin su ba mutum ɗaya yi ta su ba a yi ɗaya da yake kun suka ba ɗaya da yake cikin da wannan abu Alhaji an kashe shi kowa gani da umarnin shehu Jalaidu. gaske ne a tsaju abin da ke faɗa maru ne santi ne jarba ce ba ta bane jirgin ya ce ku kashe shi don a rufe da ya buɗe to wannan shi ne gaskiya Isha Ibrahim ya yi kalmomi da suka bari ga abin nan ina da ransa abin da jirgin ya ce kina ne kan kuma Isha Ibrahim yana kan makamin da kuke faɗa da gaske sai ya rubuta da kansa ya ce a kisa don ke halatu hasi da ya yi wannan tarko aula junaidu ya mutum kisa kansa baki ya dinga yi bai nemi masu hana da farko ya tozo na masu ta ga ya fita a hukun da aka sashi ya ce ku hujja ni da gari ba aka ce aka rasa yadda za a fita shi ya cika ɗakin na masu ya fito waje junaidu ya ce ku ba ni wukar da za ku yanka shi da ita aka ba shi ce samu abin nan darfansa inda ya fito ya tsaga shi sai ya sace ci kuka musu aka yi cince shi amma ta bayyana sadiki ne a yanayi a hali domin yana bacci ya mutu yana farahu billahi labbaika ya aliman sirri wala jawadi labbaika labbaika ya bakari wa magana ad'uka bal anta tad'uni ilayka na la najaitu ka amma jaitu iyyaki hakika har wannan kasid da kuke nadimi gairu mansubin ila shay'in min al-haybi la ilaha illa huwa ولما دارت الكأس دعا بالنطق وسايبي لا إله إلا الله da ma da rakar kasu ba kisa ne ba canjin moɗa ne zai canja mun wata motar da wata gidauniyar ya juya ya canja moɗa ya ce kuma yana ba ni goron gayya da kan ne a haka yake san mara ya ce goron gayya ne shi aka yake zakani bisa ba baya falu fi idon zai fi zaifi ya ce gara baki ce irin yadda mai bajinta yake wa ba girma ita ake ana kafa shi ke wannan inda da shi ibrahim ya zama da ya yi kalmomi da cikin shi Allah ne haka a harbai suka fi za kuma in yi tsoro ko ce a ko ce a bai rasa hada to kuma zama ba gaskaci ba wannan da dake yi sharhin waɗannan cika ni ina faɗa muku in kuna so sai in tsamo muku irin maganganu da suka jawo matsala wasu na shi ibrahim a hakika wasu na muridansa ne waɗanda kurijansa kuma sun inganta yanzu misali a cikin kurijansa ko wanda yake cewa babu kowa a samu sai kai babu kowa babu shaiku sai kai kai ne kullu kai ne juz'u kai ne a sama kowa a kasan kowa gaban kowa bayan kowa kai ne dama na gaba na hauri na kai ne a dukkani na kiwaye ko kana za ku kulle shi mu'ina na yanzu idan sun zo sun ce ibiyan Allah ashe babu dalili kariya suke ba nan ai ba ya dace a yi jarumtar nan gaba daya idan an ga a faɗa to a kan abin da ya biyo ba kar a guji yara yara da gaskiyar su nuna musu akai a zamanin mai martaba su cikin wajen tsada ta duba yau aka zo da wani malami ne ci wa mutane Allah Allah a gaban malaman Kano na lokacin duk manyan suna nan a lokacin mun raka muna kallo su a majalisar malamai ta kofar ku. aka takura shi yanzu kai ka dube ka nan da wannan kuwace ba ka za ka za ka kana kai Allah ne baka ji kunya ba kana kai kana matsayi ya nuna wani abin yan malaman gwamnati ta riga ta malam ba ku mun adalci koya mana abin nan kuma yau a sa a tare da ku yake daga nan ba a shari'ar ba daga nan da nan ba shirar wallahi a gaban mu aka yi wannan wai ba an da aka yi ba don kusa gaban mu aka na na bai shi wannan na to ai wannan ni ba na son in faɗi malam sai ya zama na mutu kai sai to amma an biyar mu bai girma zan da ya ce ka rage abu daya ya ce in ban da malam na so dukkan ku akan wani aki faɗi mai girma zan nan ne ya tsara da yawon sa da gara kuma haka kun ce ku mana adalci malam wani saboda shi tana da wata shi da shi da ya kebance shi da abu ya shi to malam wani shi a nan wanda malam wani shi kai ba zan shi shi ba da aka yi to an ga abin da yake faɗa kun wato idan aka dubi wannan ganna ya fara da cewa shi a wannan gafar yake yi wa araban da suka mai sai da suka samu ganiya a lokacin akan wani gaba yake musu kuzuri kan cewa a lallaba a wuce irin arafai na baya da suke manzannu na kafirci irin na abu da fa'abdul iyas da suke da me da me su a musu kuzuri a lallaba a wuce an ji abin da ke faɗa kan cewa a lallaba a wanda su kada a kan sai a yi magana kan ta kudu wanda magana a kansu daga san al'umma mai jiya zai kai masa hari ya nuna cewa ba shi ne a kan gaskiya ba a shi wannan magana ta sa abin da za mu ce mu kuma a nan shi ne ya za a yi su can za ka ce ne ita ta yi musu uzuri nan ba ya musu uzuri ba su wanda su suka fara haiko ɓanna a cikin musulunci su ka sai a yi musu uzuri amma nan ka ta kada a musu uzuri ya hankali zai karɓi wannan sai hankali zai karɓi wannan sai a za mu fahimta sai ta kake cewa su wayan ta ɗan mai a shiru Allah ba a wuce a shiru Allah ba a wuce lai ta yaudar mabiyanka kan cewa a lallaba a wuce ai magana tauhidi babu lallabe magana tauhidi ya wuce amma magana tauhidi babu lallabe babu ɗaya kafa duk wanda ime a bayyana cewa ce wani mushriki ne wani yayi kafirci wani yayi ilhai yau shi ne kaida addinin musulunci in dai babu munafunci a cikin wannan magana ta ka yanzu a kida ta musulunci ne komai addini ake bari duk wanda ya yi magana da sukarwa kan addini ne za a buga a ce ga abin da wani ya faɗa na kafin da haka mai a guje shi yau da ka rubuta rubutunsa mai kada a karanta kada a saurari mai irin wannan magana kina adalci sai maganarsa da yake cewa wai ai so in can arafan na jiya ai babu wanda ya tashi da su so a yau da <laughs> abin da ya za ka ce babu wanda wani ya tashi da su ga kuma su cewa ga ku ga yan uwanku abin ɗan tijaniya ai ai ga baki ɗayan ku dukkan nun kun sa salafi mai jai sahal lalacin da ibn arabi akan su da na abubuwa na turwudu kisa hayo muke rigima da kuma mu'ana suna tunda kafuwar mai wato an kunya sai za su gida wai kamar su sunna a wannan ƙasa ne ake yaƙi da waɗannan ɓarnar kintin. Kintin tun farkon mai ta bisa wasu sunna a wannan ƙasa ake yaki da wannan ɓarnar da ba'a asusa a cikin wannan ƙasan da albarka sai ka zo kuma ka danta wasu maganin surutai da suke yi a sadi ba su da makama balle tushe duk da cewa wannan da'awa ta cewa wai babu wani ɗaya da ya tasirantu da su halal da su arabi wannan ƙarya ce yau sai da aka kina a rubar tafan ku za a gama ganganin su ibn arab da sahala da yawa tili ya za a gansu da yawa tili yau da ku da abokan zaman ku ɗan su jami'a gaba kan duk kuna mai ishi shahadi da maganganun su a cikin tafan da zafi da cewa insha Allah akwai nukuta a nan gaba za mu zo kanta mu bayyana al'amura filla filla insha Allah su yana arfin da yake ta fa. ita da ke ta cewa ai kaza kaza abubuwan da su fara a rurrufa ai kaza kaza kaza kaza a su suna abin da irin sahallat al-husayn bin mansur kenan yau shi al-husayn bin mansur na irin su ibn arabi al-hatimi da abin da irin su abdul al-jili da abin da su al-ashiq ibn farid da makamantansu da wannan suna a tarihin musulunci da suka kawo wa nasu wujud cikin musulunci suka ɓata a idin musulmai wasu aka canza ma'auni na tauhidi a kawo shirka cikin ajiyar musulunci da ilhali da kafin cewa Allah da manzansa amma sai kuke cewa nan da suka kawo wannan abin su ayyuka musu hama wajen Allah a lallaba a wucin musulmi kada a ne a so na a shi sirrin maktumin amma wa'annan su ba mu su maka kuma ba in dai suka ne a bayan saboda wata manufa kai da wani alaƙa yake ka sani su an tijaniya a abin su faɗa a bayyana a cikin ga sun shi shirka amma asali asalin tushen abin ya kada a kiranta a yi maganinsa abin da ke nuna a shi ne sai tijaniya wani allah aka kawo zamanin da ya kiranta ba sa mutu kai za ka ɗauko wani a idan mai ko tallata su ina eh, wasu rubutun rubutun ka akwai irin wani a gidan mun san da za mu gani bayani a wato ana ana gaba insha Allah ta sai sama da sabi da ke cewa gaskiya ne abinda hallaji yake faɗa na abin maganganu na wa'azi da wujud da ilhadi daga da'awa ta hakika wasu wani da yake amfani da su an sa masa kudiri wato arin mahawi ne jazba ce ko duk abin da ya faɗa kenan ma'ana a wuce a kyale duma na imani ne ya kashe da wannan imani da Allah ne ya sa wa ke wannan magana na kafirci da Allah da yawa insha Allah za mu dan eh, za mu dan kura muku wani sashi daga cikin aqidan halal da kuma yadda ta kare gare shi zuwa ƙarshen rayuwarka. A akwai abu shafi babban malami mai suna al-imam Abdul Qahir bin Qahir al-Baghdadi ya faɗa a cikin al-farq bayan al-firaq tun daga shafi na ɗari da tara zuwa ɗari da goma abin da ke faɗa shi ne wallafi da nasa buhu ilal kufur da cikin malaman da suka nasu ta halal zuwa kafirci wa ila dinin uluriya da kuma zuwa ga wato ana addini masu wato ana al-ulul wal ittisal suna wato wujud hakautin hakaito yau sun su abuta wani malaman wato sun haka yato cewa hukwala a kan cewa shi Allah yana faɗa man na nafsahu hukun ta'a duk wanda ya tsakake kansa wajen da'a ga Allah wasu bara ala lazzat yayi haƙuri a jin daɗin rayuwa duk ya kyale wani ya shiga zuhudu da wara'u wa shahawar da shahawar wa abin shahawan zuciya irsa ila mai ƙarfafi, to sai kai zuwa ga a rufe amul muqarrabin sun ma ya yazalu wayar ta yartafi nan cewa ba zai kushe ba yana ta samu tsarkaka da ta wato anin dukan wata sufa insaniya wa yartafi yana ta kaiwa matsayi na ma'arifa da wusuli fi darajatil mafafat hatta ya kuwa an bashariya har sai gaba su sufa faɗin adam ta fitar da gari duka wani ɗabi'a ta ɗan adam ya kan su ba shi da wata halla eh, fihi min ruhul ila nutsuwan lokacin sai wato an Allah subhanahu wa ta'ala sai masa dalli sai a samu hululi shi zatin Allah ta'ala sai ya masa hululi a jikin sai ya zama Allah halla fihi min ruhul ila inda ya kai wani matsayin yana ta ibada azumi sallah yana ta abin a hankali a hankali a ta matakai matakai matakai sai ya zama shi ya zama Allah shi kenan in na sa su kalwa an ba su zikirai sai sai sai daga bace ku ya ainihin Allah kansa ita ya zama Allah har sarfin ma ya zama Allah da sa ya zama Allah mandirin ma ya zama Allah komai nasa ya zama Allah yawa shi ne allazi hallaki isa wai irin ran da shi sai ya wato sauka akan annabi isa wato ana alaihi salam wa lan yurid hina idin shay'an illa kana kama arada ya kasance a lokacin ba abin da zai nufata face ya kasance kamar yadda ya nufata ya kasance ya zamanto wa kana jami'u fi'li fi'lullah sai dukkanin aikin sa ya zamanto Allah fi'lullah ta'ala dukkanin aikin sa ya zamanto aikin Allah ne yau in sha ruwa Allah ne ya sha in ya ci abinci Allah ne yau in ya kwanta ya bacci duk Allah ne duk aikin sa ne sai ya zamanto mai aikin Allah ne سبحانه وتعالى ta'ala wal iyad billah yau wa za'amu anna al-hallaj idda'a li nafsihi hadhihi al-rutba su wannan malaman sun tabbatar cewa shi hallaj ya yi wannan matsayin cewa shi ma ya kai wannan matsayin shi ma da irin wannan matsayin na me hamsa ila hattaka shi ma ya kai amma shi ma idan ko gwada ta me wato mana a shiru a ba alamar gaskiya a cikin me da a wasu gaba ki ɗaya ta wannan bangaren yau hikimar da take wa zakar wasu kira annahum zafaru bi kutubin lahu ila atba'i ila atba'i bi unwani niha sun malaman sun ambaci cewa sun tadda wasiƙunsa da ya tura zuwa ga mai abokan ɗalibansa da wasu anin lafazin minal hu allazi huwa rabbul arbab ita wannan wasiƙa ka hu daga shi allazi huwa rabbul arbab wanda shine ubangijin dukkanin wato abin shafa'awan bauta almutawwiru fi kulli suratin wanda ya suranta a cikin kowace sura ila abdihi fulan wato wannan wasiƙa ta sa ne zuwa ga mai wato an ba wannan ubangijin kula wani dan wani shi abinda Bilal yake rubuta da madrasa kenan zuwa gari da sai wa milahu allazi huwa rabbul arbab ila abdihi fulan kaza kaza kaza kaza haka malamai suka tada irin wannan wasi, ne na hallazu amma shi an kogo yana cewa me wato mana a lallaba a wuce Allah ba a wuce a musu uzuri ka a fallasa mu kuma ga cewa muna fallasa yau haka na wani malama sun karsar da irin wannan wasiƙar da lafazin cewa ya zata zati wa muntaha gayat ash-shahawat nashhadu annaka متطور في كل زمان بصورة وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور ونحن نستديرك ونرجو رحمتك يا علام الغيوب sai samu wata wasu kafin wani ɗalibin ta ya rubuto masa da lafazin ya zata zati ya haƙiƙanin zati ya zatin Allah wa muntaha gayat shahawat ya abita matuƙar wato an bukatar sha'awa na shahadu annaka al-mutasawwir muna shaida ta kai ne wanda ka surantu fi kulli zamanin da sura a cikin kowane zamani da wata sura da an wata sura ta musamman wa fi zamanin ya haza a cikin zamanin kuma sai ka bayyana bi suratul husaini bin mansur sai ka bayyana cewa da surar a shi wannan halaga kusa bin mansur wala hum nastajiru muna neman wato ainihin kiyayewarka wannan zu rahmata kuma na neman abin da farahama ka ya Allah mun gobe ya masa gaibu haka almadan suke rubuto masa shi wannan halaga yau haka na ya zo a cikin littafin albidaya wani haya ta wato an alimani bin kafir wato an alaihi rahmatullah ya kawo magana a cikin wato almujallaji na sha ɗaya safa ta tasa'in da hudu yau ake haka kuma lamarin hallaji kita falamman tasharar kalamu ihi lokacin da zance kan abu shafi da awarsa a ta wata zuzu ta fantsama a cikin garuruwa jama'a suna ta magana cewa ga fa hallaji ga abin da yake faɗa na kafirci ga abin da yake faɗa na abu shafi da awar abu shafi wata zuzu da kafirci da ilhadi abin ƙasa sullima il wazir sai aka kama shi aka damke shi aka shi zuwa wajen wazirin gari yau shi Hamid bin Abbas mai suna Hamid bin Abbas sahabasahu fi quyunin kafirati fi rijlai sai daure shi isa igiyoyi da yawa ya daddaure shi daddaure kafafuwansa yau shi wa jama'a lahul fuqaha sanan isaro malaman gari kasa ga wata harkar suke faruwa a gaisu malaman gari domin su yi hukunci mai game da sha'anin mai hallaz da ake cewa mai ai ba a wuce yau ga malaman wancan karnin mai sun yi ijima sun haɗu mai akan yanke masa hukunci da matsayinsa a cikin al'umma fa ajma'u ala kufri dukkan wani wani malaman suke jima'i a kafircin hallaz wa zandaqati da kuma zandaqarsa wa annahu sahir a kan cewa matsafi ne sihir yake da da abu shafa harkar dabo yake wa kuma biyan nasa wa raza'a rajulani salihain da almajiran su suka ga haka sai aka samu mutum biyu suka bar wannan aqidar su ne suke da suna wato ainihin abu ali harun bin abdul aziz al-uradi shi ban Allah sai ce da ya bar wannan akidar ya tuba wal akhar qala lahu ad dabba. Ya kuma wani almazarin nasu shi ma ake suna ad dabba. fa zakara min fada'i suka dinga bayanin wato al'amura na fallasa na abu ta fa akidin su cewa ga abin da yake faɗa ga abin da yake faɗa ga abin da yake a cikin karatu ya ce mana kazaran nan ya ce mana kazaran nan ya ce mana nan shi ya so nan magana suka dinga abin shan bayani wa ma kana da uku ilaihi nas da kuma abin da yake kiran mutane zuwa gare shi miyar kadhibi wal kudub da abin da yake da awa ta ƙarya da cewa shi Allah ne wal kudub da fadirti wal mafarqata wa sihr da harkar sihiri da dabo sai an tafi da suka bayani mai tsawo gashi dalla dalla gashi ya tsaron nan ma ya faɗa kaza ya ce kaza ya ce kaza killa killa وكذلك أخبرت زوجة ابني سأل الله لكم أكا خلر صودا ما تر أنت كما قلت البيان في بيان شيدا دول شأن الحلاب يوشي بل أشوف أن أستاذ ناس سنة سليمان فذكرت عنه فضائح كثيرة تجد أنه بياني أبي تفترنا ديوة دول شأن الحلاب من ذلك أنه أرادها suke ba da barci da wani lokaci da dare ya buƙaci isa mata albarka kamar da sufa ya buƙaci isa mata albarka tsakar dare yawa shi ne wahiya na'ima ga mutum tana cin bacci fanta ba sai fakin ta farka kaga ya zo kanta fa qala sai ta mata qumi ila salat ki sallah ai dare ya tsala ki sallah qumi ila salat ki sallah yawa shi yau shi su zama da kita ina ma kayan wuri ba an yaba yana so na ya kitake ta sai fice ta wani sai ki sallah yawa wa amara saha ibnatuhu bis sujudi a lokacin sai ta ce ta ki faɗi ki masu sujada a lokacin da ta ga wannan abin bai samu ba ɗansa suke ta me ita wannan ita wannan sarki ta ce wa su zada a cikin wannan daren ba su zada ga Allah ba ta ce su zada shi halal da su ake kira ne a lallaba a wuce da shi lamun ɗan kogo yake mai ta cewa a lallaba a wuce kada a a abin da su wannan arnan jiya suke sai arnan yau za a bayyana da cewa mu a iya sa'ar suna, sai abin da ke gaskiya ne a bayanin kara ɓoye. yawa shi ne sauran turkar suke sauran turkar suke cewa awa ya zudu basharun ne bashar yanzu ya kamata a ce ɗan adam yau ɗan adam gada faƙara sai kuma yake sa na'am ilahun istamai wa ilahun fil ard yau shi ai akwai Allah a sama da ƙasa duk wanda kike kamar da ba ta amfani shi ma mai yanko yake cewa me a lallaba wato mun ba za mu rasa mu ce sai mun tsaya an tafi wato an wali halladu an masa filla filla an yi bayanin sa game da al'umma su fahimci halin da yake ciki da ma ku ga baki daya sai magana ta biyu da yake cewa ko kuma a ce ta uku akan cewa shi halladu da yi wannan tarko auladin din wadu shakaka da du a cikin tarko auladin dole shakaka da duk a cikin tarko auladin mana abin da ke farko A kan cewa wannan ita ake tasa da yake bayyana ita fadarsa jama'a ma bai bayyana ba amma da ya bayyana ɗin ba laifi ba da shi ba da farko aula ko akan cewa shi wani farko aula ɗin da ya yi? ai da aka zo cikin za a kace ya an gana naman sa ya kumbura ya yi tozo ya suke ɗakin da aka sa ko da aka akan shi shi Allah da ai wali na sadi wali na sadi tunda an ga fara da wata karama ya kumbura ya ɗakin da aka kulle shi a ciki ai wali na sadi yau yau shi duk malam mai annaki ya ko akan cewa wai wali na sadi yau da ka dole a gaskata shi to cewa wannan da da'awa ta ƙarya ta ne da rashin sanin me addinin musulunci da kuma yake cewa a lokacin da za a kake shi yayi yayi munna da lokacin yana ta wai farahu billahi cewa akan ta zai haɗu da Allah ma'ana an zalunce shi zai koma ga Allah yana ta munna yana farahu billahi abin da yake faɗa kenan akan sai idan muka koma tarihi kuma za mu ga me sabanin haka yawa shi ne kafin mu shiga wannan bayanin cewa ita magana da yake faɗa cewa wai yana kumbura a cikin ɗaki dama haka yake yawa shi idan an aika masa da yara akan za su kai masa abinci sai ya kumbura cikin ɗaki up cikin sai firgita su abin da yake yi kenan kamar da wato al-hakim ibn kasir fada a cikin bidaya wannan haya zuwa ina sha ɗaya safa ta tasa'in da hudu yake fada yake ta walan ma kana mu'tasilan fi dari amir bin al-abbas lokacin da aka kulle hallaza a cikin gidan wato al Hamil bin al-abbas al-wazir kenan da kala alaihi ba'd al-ghilman sai sakin yara da suke kula da shi shi wannan halajin suka ita ce shigo masa kuma wa ma'au tsabakun fi ba'a shigo masa da abinci a cikin kwano ya akula mai nahu domin ibashi ya Ko waje da hume kadmar albai sai ya same cewa ya suka ɗaki ya yi dankan ya suka ɗaki da baki ɗaya ya kumbura saboda sihiri tsaba sihiri masu ake sa lallaba mai a wuce kuma da mai annaki ya wuce ya ya son daki min sabaka ni ilal an tun daga sama haka tun daga fili har kasa gaba ya cika ba masu kafin ke fadu ila al-ghula sai a takara sai firgita yadda abincin wa al'ama kana fiye da shi min zalika sabaka wa sa'am warza'a mahmuma sai kuma ya cikin zazzabi sama riba mai iddata ayyam sai kwanta rashin lafiya tsawon mai wato kwanaki yana ta jiya yana za a kan cewa ya firgita ya tsorata kan cewa ya ga hallaju a ya kumbara shi wannan hallaju a shi wannan wato ana shi shi wannan mai annaki ya yi magana cewa ya shi hallaju wato kasance aka kasance koma ga Allah ya yi bayanin cewa an an wato an tsire an kashe eh tabbas haka ne an tsire shi amma ya aka kama tsire shi yau wani irin matakai aka bi wajen tsira shi halalin shi ne abin da za mu karanta yanzu kamar da zo a cikin bidaya wannan haya a cikin dubu ila sha ɗaya safha ta tasa'in da biyu ita ta ƙarar habibu an ba'ana ibrahim bin makhlad an ba'ana ismail bin ali al-khutabi fi tarihi qala وظهر عمرو رجل يعرف بالحلاب يجي شأن ونمكن أجي كنا سنا حلاب يا بين أبا قطا يقال له الحسين بن منصور لا يمكن سنا الحسين بن منصور وكان في حبس السلطان بسعاية يا قتل جاء كركب نسركي بسعاية سبب ولا أي كده na kafirci waqa'at bihi da ya faru gare shi wa zalika fi wuzarati ali bin isa al-ula ya kasance hakan ya faru ne a lokacin abokin wazirtin ali bin isa tun wazirtinsa na farko Yau shi wasu kira an gurubun minas zandaka aka ambaci wato an da yawa daga cikin zandakar shi halal san cewa ya ana aikata kaza ya ana aikata kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza an gaishe ya aikata kaza yawa shi mina zandaka na zandaka ko ga alhiyal alaƙa tadlilin nas da kuma sanya wato abin da wani fa'idar dabaru wajen mai wato abin ƙasar da mutane gaba da addinin Allah su imani da shi shi ba ƙara su imani da shi ba tsabari kan cewa su imani da Allah ba yaushe min bijihati sha'awaza wasu sihir ta hanyar ash-sha'awaza harkar dabo da sihiri wadda a'un nubuwa da kuma a da'awar shi annabi shi annabi ne ya da haka abu a imani da ke a gaggata shi bisa ga da'awarsa yau waka safa to faka shafa huwa ali bin isa sai ali bin isa al-wazir sai ya shiga tashin din sai yana wato binciken halinsa da aqidarsa inda qawlihi lokacin da ya kasance ya kama shi wanta ha khabaru ila sultan har labarin sa ya kai zuwa ga sarki cewa gashi an kama shi akan da'awa kaza da akan da'awa kaza yau shi ne shi wannan sarkin hakan ya faru ne a lokacin al-muqtadir billah al-muqtadir billah yau shi falam yuqarra bima rumiya bi amma lokacin farko sarki sai kana da tako bai wato ali ya daba a karin farko sai da ga wasu alawomi shi ba da bayar da kan da sarki ya san hada da ibada da tsoron Allah da zuhu ya dauka cewa kamar sharri sai bai sauran yankin hukunci akan sa bai sauran yin magana akan sa sai ishu ila kaza yaushe fa aqaba huwa salahu sai wazir sai masa uba idan da gicciye shi a rana ana masa azaba domin wato ana fa ita zan tafi bayanin gaskiyar lamari wanda habaru yau hayyan ayyama mutawadiya aka dinga musu haka wato wato tsawon kwanaki a raye a kiranta a gicciye shi a sanya shi a cikin rana fi rahbatul jisr akan gada ta wannan gari fi kulli yawmin ghadwatan wa yunada alayhi bima dhukira anhu ana ta ambatansa da abinda wato an ake ba da labari a kansa cewa yana da awar Allah ta saka bayan gama tsaron kuba aka ringa tsawar shi a kurkuku a kulle shi a kore shi a kulle shi a tsawon lokaci yaushe su yi na kafira su saka su a sanya shi a da shi daga cikin kuku yun taɓalu min habsin ila habsin hatta ubita bi akarafin fidar sultan har sai da ƙarshe a ƙullar shi a gidan sarki fassarawa jama'atun min gilman sultan sai dinga rudar wasu fadawan gidan sarki da al'amura na dabo da sihi suka ɗaukar ta kuma wata karama ta ike bayyana yau sai sai dinga firgita su da karamomi ko na ƙarya da harkar sihiri yau shawaman waha alaihi idin ga harka ta dabo da sihiri da dabaru domin rufe musu hankali wasta ma lahum bi burubin min min hiyali har ya samu dama mai ita kasar da hankalinsu zuwa gare shi da al'amura da sihiri da dabaru da yake gabatarwa hatta saru ya Hamuna. har sai da fada ta kuma suna ba shi kariya ba in za a masa azaba suna kare suna ganin ai wali ne ai mai tsoron Allah ne kullum yana kiyan mu yana ta yana da muna ganin kalamomi yana aiki suna bayyana da ai wali ne suna ba shi kariya akan cewa ba fi ilimi ba san ya ake san tsakanin karama da mai sha'awa da sihir ba sai ya su a wannan lokaci ثم راسل جماعة من الكتاب وغيرهم بغداد وغيرها هل إذن السلام من دامين أكد أبيت هو سيئو زواغا أبيت هو جماعة زواغا رمب غدار هنا سلام من دامين ربط هو سيئو غدا المازلان زد مسانا سيدا ولا إلى أسندر روح فاستجابوا له هل جماعة غير كفار أمسا مصر من دامين أكد yake fadawa da sun yi imani da shi a wannan halin Yin yau shi wata raƙa bai da amur hatta zukira annahu idda annabuwa har lamarin ika da cewa ya fara da annabta a cikin kurkuku ya fara da wani kira shi annabi a gaggasa shi a gaggasa shi wasu iya bi jama'atin min ashabi da sulma to tunda aka da aka ga haka da aka son shi cikin kurkuku aka son shi cikin kurkuku da shi da wani jama'a da cikin mutanen aka kamo aka kamo su a gari aka tattara shi da su da su aka kai fada aka ce a hukuncin karshe yawa shi ne ai har aka samu wasu wasiƙunsa da suke bayyana a war abin da ila hantaka a hannun wasu an kuma biyan nasa wa ƙara ba a buhun bilisani har sashin wani almadara na suka ringa tabbatar da awar eh tabbas na da wannan aƙida tabbas ka za ka za ka za eh tabbas haka ne har mutane suka a cikin garuruwa suka karɓi wannan aƙidar yadda suka yi imani da wani iya suka yadda da ita har sarki da ya ga lamarin ya tabbata ko ya siya umarni ga wazir cewa zo ya tafi da shi a ga a yanke hukunci da shi wannan hallazukan har dai tafi tafi har zuwa ga lokacin da aka tsire ya wace cewa an kawo kisa ne da abin tafi tsayi sosai da gaske har ta kai zuwa ga inda aka tsira shi akan gada ta wannan gari ta kan ta aka mata filla da awafa aka fitar kafafuwa da hannaye da kan da komai da komai aka sakale shi a bakin garabi shi wanda ya zo shi a cikin rana da kai kake cewa wai shi halladu mahawu ya jazzaba ya yi mai yana ta farau billahi ya koma ga Allah haka ce raira wato waƙar cikin nuna eh, asalin ake sassawa na su wujud a kan cewa da aka ga kushe shi yana cewa labbaika labbaika ya sirri wa najwa'i labbaika labbaika ya qasdi wa ma'anai igita amsawarka amsawarka ya sirri na ya ya wato ana abin mu na dati na labbaika labbaika ya qasdi wa ma'anai ya wata ita ta ad'uka bal anta tad'uni ilayka ni na ta kiranka ai kai ne ma kira na zuwa gare ka fa hal ku iya ka shin kai nake kira amma na zata iya ko ko ko ne kake gana da ni ya aina ainihin wujudi ya ainihin ainihin samuwata sai so ko da irin sa farko wasu kamar aka wuce sai aka tsuko a kida ita ya aina ainihin wujudi ya hakikanin hakikanin samuwata ya mada himami ya matsare abin da ke himmantuwa zuwa gare ya mantiki ya harshe na ya ibarati ya maganganu na wa ima'i ya isharori na duk kai ne harshensa da mai nasa duk nasa ne ya kullu kulli ya dukkanin dukkanina ya san iya jina wa ya basari ya gani na ya jumlati ya ga baki na wasu ya jumlati wata a wata ba wa ya jumlati ya na ya ɓangarori na da jikina wa azza'i sassan ya sassan jikina ya kullu kulli ya dukkanin dukkanina wa kullum kullum mustabita ai dukkanin komai ma ya su tsanya da kai ala dukkanin komai ya su tsanya da kai ya Allah jihi yau to kullum wo wo wo wa kullu kullukan balbutu bi ma'ana dukkanin dukkanin ka ai ya su tsanya da ma'ana ta dukkanin ya tsanya e eh, waka da ka kawo ya kai shi na ɗan koko ga abin da ke nuna amma saboda an raina masu sauraro ana raina musu bai su cewa ga abin da ma yake ba shi arifi ne a lallaba a wani amma kai da kan tuwaƙar da yake faɗa a lokacin da za a race shi kira sai a gicce kana maimaita kalmomi na kafirci kana wata wani kalmomi na kafirci a gaban yara su kuma ta yi ma ihu suna ta kowaye a to wannan shine ƙarshen halal ga ko maganar da ya cika ta abu ta baɗar a ƙila ta wahala su rubuta cewa kowa Allah ne shi kansa Allah ne ga abin da ya suka ci amma yau kawo kana cewa ne a lallaba a wasu su sai dai a musu kuduri a lallaba a wasu amma yau sabon wani salam ka ta kada a lallaba a wasu su ka suka kafu suka yi kashe zunubi suka yi sun saba Allah da Allah ta'ala shi ake wa laifi ne sai ta ya afuwa amma kai mai ta zaka ji sanin sakon manzo Allah ko da yana kika da farko kasu Allah ba wuce amma ba kada Allah ba wuce a a fito ai bayani kaza kaza wani yayi kaza wani kaza wani ka ta kawo abin da ke shar bai tabbata ba amma da ke ƙarya da wani ƙarya da shiri ta da shirme a kawo su domin mai abatar da mutane sabar da suka gina abin suka yada musulunci kada su halal su suka bata sa da su suka rusa addinin su ala su haka ya ba sabai kuma ka tsina musu albarka sai Allah ya lalace a ga san bil'ak bil'ak sa Allah su sabai sun gama yaɗa addinin musulunci jihadi sun yi komai sun yaɗa addinin musulunci sa da su suka rusa suka kawo mai a ila kawo hadasa wajen da ku ya kasance ita wani a ila kuke kai kuke bina'in mazabinku da sufanci a yau amma su za a nema musu gafara saboda da aƙidar ɗaya ce aƙidar ku da ku da aƙidar ɗaya kuke amma sabon wasu za a tsaye masa albarka wani ina da billah yau sai magana ta biyu da yake akan wasu an ibin arabi al-hatim shi na babbai da cikin manya-manyan aiki da suke da aƙida ta wahalatul a can karonin baya shi ma mai shi wani limamin me littafin annakiya da har yau ana ta jira ya ke fito ko da ga wata annakiya din ta fito daga tsarkana su da annakiya a ciki da ce ba da alaka da ilimi da cewa ka za mu kunna shi yanzu ya ba wa wasu ainihin sufi na biyu mai ita ta wasa su wujudu kariya sannan a biyo shi da amsoshi insha Allah karɓi kashin su da shi ta lokacin ya yi bayani game da barna da ibn arabi wato yake wa addinin allah an aka samu wanda ta suma malaman su bayi shi kan suna cikin dado yana ta yana ta yana ta walawala game da cewa su ne ko me ko ba alwani su ba da cewa yau na da magana alwani su yi game da wata ibn arabi akan cewa shi wasu al'ibin su baya tare da kai kan wannan magana sai dai ka nemi wani sufin amma ba mai albanin sufi ba shi wannan wato mutum da ake magana a kansa ne Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi al-Hatimi al-Sa'i al-Andalusi al-Mulaqqab bi Sheikh akbar wanda su ba su kira suna a al-Akbar ah, ta Sheikh akbar ya ce kaza ya ce ana kawo maganar sa a cikin tarurruka da gurabe da cewa ya ya rasu a shekara ta ɗari shida da talatin da hudu ya bar littafai irin su a bashar alfuku hatin bakiya da bukutul hikam nasa na muka da bukutul hikam za mu turo wa'insu wasu fakarat ba duka ba za mu turo wa'insu fakarat da suke ciki da suke nuna cewa da aƙidarsa amma yau shugaban yan kogo mai annaki yana ta ba shi kariya a kan cewa ga shi ga shi ga shi ga shi a shi wannan wato a shi wannan da ake magana a kan ibn arabi yana da ake ta fa inal arif shi arifi shine wanda ya kasance manyar al-haqqa fi kulli shay shine wanda ke ganin Allah a cikin kowane abu duk inda ya juya Allah yake gani to shine wanda ya san Allah duk da sai arifi ma'ana masanin Allah to shi arifi a yi ilimin arifi shine wanda ke ganin Allah a cikin kowane abu duk inda ya komai Allah ya bal yarahu aina kulli shi, to bal hakinin ariki yana ganin me ai kowane abin ma Allah ne za gaba ai gaba ɗaya shi su wani abin ai shine ma Allah ba wai na ganin Allah bane akan kowane a komai din ma Allah ne bizzat gaba ɗaya yawa shi haka ya fada a cikin wato an fusul hikam a cikin wasu an fatul hikmati imamiyyatin fi kalmati hawuniya safha ta 192 haka na ya ƙara cewa wal arifil mukammil ko al mukmil marra'a kullu ma'budin mazlan lil haqq shi arifi cikakken arifi shine wanda ya ga dukkanin abin da ake bautawa na gumaka na bishiya na meye gaba kida abu sama shi wannan abin wato an gure da Allah ta'ala yake tajalli a tattar da shi mana wani abin yake zamantowa Allah shi sa wannan su kirso suke bauta annabi isa masu wata bishiya suke bautar bishiya da abin shafi goma ai abin da suke cewa kan cewa abin da sa wannan suke bauta abin ta ɗan maraki ko bishiya ko mai wala ta'ala ne isa jalli da zatinsa kisa suka wato wani aka samu haiba ilahiyya har ta janyo da yau suke bauta tawa wannan abu haka suke faɗa yawa shi ne yi ubadu fihi wannan abin da ake bauta tawa ya kasance ya zama to mazilan lil haq yawa shi wa zalika sammu kullum ila haq shi yasa ma duka wanda sai bauta wa dan mace da mai kira duk wanda duk abin sai bauta wa sunan mai ila Allah sai kiran su sunan Allah ma ismil khas da cewa suna kiran su to in jaki suka masa jaki, amma mai shi Allah ne a gurin su yau shi shine bi hajarin aw shajaratin aw hayawan yau in da suke dutse in bishiya ta ce bishiya ko babu da dabba ta ce dabba idan mutum ne suke mutum idan kaukab ne fikiyarsa sunan kaukab amma mai shi Allah ke sun ɗauke shi na a matsayin Allah a mana ko ko mala'ika duk abinan nuna rawan da aka lissafa duka suna ɗaukan su ne a matsayin alloli saboda Allah ta'ala mai ya yi tajalli ga wannan zafin na wannan al'amara in dutse da Allah ta'ala ya yi tajalli ga dutse in bishiya da Allah ta'ala ne ya yi tajalli akan wannan bishiya sa ne ake gudu kama ka abin da ibn arabi ke ne ya faɗa alhatimi a cikin lissafinsa a safha ta wato an ɗari da wato a casa'in da biyar yau haka da ake cewa kamar arafa anal haƙa ala tsari duk masafiyin da isan cewa Allah ta'ala shine hakikalin hanyar da yake bi yau shi arafa al'amara alama huwa a yato sai gane dukkan lamari a masu yadda hatta sai tunda kake bi ma Allah ne in ji wato an ibn arabi yaushe alama hu a yanzu ya sai hakikan duk ma da yake bi Allah shi maga wani ɗaya? hanyar da kake bi ta loko ta kwararo ta layi ita ma Allah ce ta wannan yaushe fa inna fihi fa inna fihi jalla wa ala tasluku wa wani sati domin da a cikin Allah ta'ala kake bi kake tafiya ita wannan hanya Allah ta kake bin da kake tafiya a kai yaushe illa idla ma'aluma illa huwa don ba abin da aka sani sai Allah komai Allah ba abin da idla ma'aluma illa Allah ba abin da aka sani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yau illa huwa wa huwa ainihu shine hakikan sabuwa dukkan abin da ka mai to Allah ne komai komai Allah ne yau shine wa huwa ainihu wujudu was salik wal mustaqim daga zama tafiya akan hanya da kuma mai fitar da matafi da ke tafiya da gari zuwa gari a cikin mota ka kawo ta kada za ka je zayaja wani tis da kake bi wani azu billahi wai Allah ne ji ibn arab haka ya faɗa a cikin safa cikin hikam safha ta wasu an ɗari tara da a cikin abin da shi da fara ke faɗa game da cewa su yi da kuma su yi bai yana cikin shakku a kamata ka fara tabbatar da cewa waye za ka faɗi maganar su kuna waye za ka faɗi maganar su kuna sannan ka san me za ka faɗa amma kana kama ta tasha kana ta ko su yi da kuma domin mabiyar su yabe da kai shi ta ko su yi shi su yi abin da ke faɗa ne game da shi kansa ibn arab shi me yake faɗa a kansa ya faɗa a cikin littafin suna a tahadir fi ilil tafsir a cikin safha

yau kama fa'ala ibnu arabi kamar yadda ibnu arabi yake aikata al-mubtadi wannan ɗan bid'a inda imamu sufi wannan ɗan bid'a shi wa an ibnu arabi kamar yadda wato sun da yake aikata yake gaza ayoyin al-qur'ani Na akwai wata gaba da su ba suke kawo ayat al-qur'ani da hadith sun tawili domin abuta biyan bukatar kansu suke kawo ayar Qur'ani a gaggasa su a ce Allah ta'ala ma ya ce kaza domin su ishara zuwa ga aqida su cewa ta tabbata cikin Qur'ani da hadisi abin da ke anan shi da sukan sun faɗa hatta Iyas din ya faɗa akan cewa wato manzo Allah sallallahu da farko an sauka masa da shari'a an sauka masa da shari'a al-Qur'ani da hadisi sai daga bayan bayan an gama sauka da al-Qur'ani da hadisi sannan aka sauka masa da hakika sai kake suna da bambanci in ka shigo da wannan wallahi ka yi zalunci yau shari'a ka bata matsayin shari'a ita hakika ka bata matsayin sunan hakika ka ta zalunci ka ɗauko alƙur'ani ka ɓata ta ka ce ga abin da aka ce ma a zalunci ne wannan yau kina wanda ake son suna a tahrifin ma'ana tahriki na fuskar ma'ana ka canza ma'ana abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake wato miki a cikin dukkanin ku kike da yadda da nan duka kuna yin haka a sirru rubutu rubutun kai limamin da yan koko yaushe alladhi yunsabu ilayhi kitabul fusus amma baka gane ibnu arabi din da yake nufi ba shine wanda ake nasabta masa littafin al-fusus mana fususun hikam kenan yau yau yaushe alladhi huwa kufurun kullu da wannan tafin dukkanin sa kafirci ne zima su kina dukkanin wannan tafin mai kafirci ne a cikin sa ya saki wannan a kira gaba da daga aiki ya ce dukkanin sa kafirci amma shi ne wannan koyar da alalla ba a wuce alalla ba a wuce kada a bincike su yamakon gashi muna ta binciken muna ta so da al'amara filla filla kasa ƙarya kuke wannan da awar da kuke cewa kuna kakan hakika ƙarya kake ba kakan hakika kake wannan wasan kwaikwayo kake yau in inda daga sai kana kakan hakika ka faro da abin tun daga farko ya san ba zai iya ba in ya dauko in ya biyo abin daga farko ko dushe wannan da take girma du za a da su Ki za ake tsambirin birin haka ba kuma wasu ɗaya biyu ake rigima da su a sa a ganin wanda yake zuwa da wani abu ne can ya faru tsakanin su da su da shekarun baya a haɗa suke sun yi maza ya wuce su mana ta hakika a kan cewa a ke abu ta fa'ar sunna shi suke ta tallata shi ike yawo gari gari domin iyaki da ahar sunna akan wannan da awafa da muke a bayani akan sai da ka ba wani abu ya haɗa ya haɗa su da su sannan aka yi aka yi tsawari an gane aka yi taware aka ware ya fi da bangaren suka da bangaren sai a ko ma kuma sai ta kan wannan tayarwar ta bayyana ta zagin Allah da manzo Allah sai ya dauki wannan abin da domin ya ke a wani faruwa ke amma dukkan su a idan su idan ka ce ba haka ba so na rayuwa da kuka yi ta farko me yasa ka san kafin da gobe ka bari da ma kake yaƙa wanda suke yaƙar na aƙida amma sai aka zo ana tare na hankalin mutane wai cewa za a raddi za a magana a kan guluwi za guluwi kaza ga a tare da a ta kaza al'amura da suke asali in za ka yaka abu ka fara tun da ka tushe su ka tusge abu ka tusge komai zai rushe da wakiliya amma ka ki kana cewa wai ga wa'annan ga su inyas ga su yan abin da ya su abin ka za ka su shai shai su waye wasu mutane da yake ambata su yau shi ne an ka duba cikin al-istiqan filin qur'an haka ne wasu sun haka ya nasta da cewa tafsirin mai sufa ba abin dogaro bane wani yau wani tahrifin da suke ba abin dogari bane a kai yau ake ta wa amma kalamu sufiya al qur'an falaka bi tafsir amma zantan sufiya game da al-qur'ani wannan falaka bi tafsir ba tafsiri bane ba a kan tafsiri falaka bi tafsir haka ya falaita bi tafsir ala bin salah ita falaita ibn salah ya fada fi في في فتاويه وجدت على الإمام أبي الحسن على القصر أنه قال إذا سام أسلم الكافي الإمام أبي الواهدي أبي الحسين الواهدي يا يبلغ أسلم الكافي سنضع أبو عبد الرحمن السلمي وتمنى أبو عبد الرحمن السلمي السلمي يروي رسالة حقائق التفسير من سنة حقائق التفسير فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرا فقد كفر shi wani malam da ya rubuta wannan littafin in ya kuta cewa abin da ya faɗa sunan tafsir ya kafa cewa Allah fa in kana qad i'taqada anna zalika tafsiran faqad kafara in ya kuta cewa wannan maganin da ya faɗa game da tafsiri da shi tafsirin wannan aya tafsirin wannan ya kuta cewa wannan abin tafsiri ne Allah haka ya faɗa a ce kake da magana kufaye ba ta da mahalli a cikin addini ina ta da mahalli da an sa ta a cikin mizanin tafsiri na alƙur'ani ya wadata da kuwa ka gane cewa akwai wani tsakanin maganganun ku na tuba da kuma mai usul na shari'a alƙur'ani da sunna ba su da alaƙa da maganin hakika yau da haka magana da kake a sabbin ayon gudu ko me mu wannan makamu ne da muke a tsauku wannan makamu ne kamar mana damu yau sama wannan tsoron kuma ba ku yi kusa tsoron kuma a wata da ilimin ba inda ne da sun da kaza kaza ku yi kusa wannan tarkacen nan yau amma ƙar'an da hadisi gaban mana wannan wannan kayan mu yau sai dalilin na tsara da yake na cewa wannan mutum cikakken ɗan hakika ne shine kafa hujja da kima kiman malaman hakika a cikin da yake hayanar cewa yana yana tarihi su yana rubuce rubuce domin samun da yawa amma za mu tsiro wata maganarsa ɗaya biyu inda ya ci shi haida malaman hakiki a cikin tafarsa yawancewa idan ka duba littafin sa salafiya ma asma'ila da hukuna da muka masa raddi da sunan wato fasahu rabbil a'ala wa in ka duba cikin safha ta asalafiya ma asma'ila da hukuna safha ta arba'in zuwa arba'in da ɗaya da kuma fasahu rabbil a'ala safha ta 63 zuwa 64 wato shi eh, kiwon yin mai wa'azi yana faɗa kan cewa fa'ayin ijma'in yusdaqu alayhi an yusafa bi annahu ittifaqu ahli al-ma'rifa ita ta so ibn taymiya ka wannan zanta ke ta an ijma'i ko ne irin ijma'i ne har zai iya tabbata shi da malamai sun yi ita ittifaqi malamai ma'abota ma'arisa sun ci tafaji da kuma malaman hadisi sun hada a kai to an hada ijma alhalin wato wai na malaman da ya ambata wato ana a sun ratsa wannan ijma'i a cikin safa da muhiddin ibn al da muka fada sunan sa a baya sai kawo ta a listin malaman da ya tsaye ko oh, ya tsaye ko

abdulkarim biyu mai sunan militanta al'insan kani fi na ma'arifatul awaqil wal awaqil da shi wannan wato abu shagobi na mai wa'azi yake cewa ai wannan zamu ba du kai ba mana na canza da abin da ke cikin sun cewa lallai akwai ilimi na ma'arifa na sanin Allah wanda du sakawa za ka ga kafirci da safa ɗaya ta lissafi wala da anan na nan da su ka abin da kafirci sama da guda biyar shi wallahi haka ya kai tallata ku kawo ku da rubda da ta yaro na hake amma mai ganin girman sa ke har ma yana kawo da asilis din ma ya wani musulunci yawa rawar fata ya kawo listin malaman suke cewa gairar haula da ma da wa'inin wa wasu yana malaman man yanzu duna alamin asnaf wanda za su karu sama da mutum ɗari ma min ulama ijtima mutum ala musulunci almuzma ala fadli wanda aka hada akan mai halalansu wa ilmin da ilmin su wayannan su halala su wato abdul karim al-jidi da ibn arabi wa an an hada abu halalansu da ilmin su cikin malamin musulunci wai malamin musulunci kuma an hada akan halalansu da ilmin sai ina sai ina yaushe abdul karim al-jidi da muka duba a cikin garin su da yake fada a wato a cikin tafinta da zuwa isali kamil a cikin zuri na ɗaya fasfa ta kafa ita ta zallai da fil asma'i fina halaktaha wai ya Allah ta'ala kai dalli fil asiyai ɗin ki kai dalli a cikin dukkan komai fina halaktaha lokacin da ka halice ta da Allah ta'ala ya halice dukkan halitta sai ta dalli a gare ka wato sai ka koma Allah kuma Allah yau فها هي ميقت عنك هذا البرائد أي ما ذكر أنت لم أن يأي ما ذكر الجاج أن يأي ما ذكر الجاج كان كان ذكر da allolin nan da zuwa ba fara sana ta kira yau yau kika fada akal من ذات تسمية قطعة ولم تكن موصولا ولا تصل قاطعون ولكنها أحكام رتبتك تبث ألوفية للجزء فيها التجامع fa anta alwara wa ma'ana kai ne halitta ga baki daya haqqan wa anta imamuna kai ne limamu wa anta alladhi ya'lu wa ma huwa wabi'u kai ne wanda kake dauka kai ne wanda kake kasa yawa daga misalin suke da matsayi alloli ne da suke talaka alloli ne farakuna alloli ne gwamnoni alloli ne kaza na kan talaka ya kuran ruwa cewa Allah ne gabaki gida kuma ne gaba gida yawa shi ne wa anta ya ya'lu ba ma huwa wabi kai ne kuka kai ne wanda kake da kasa wato a cikin wata haka haka dinga kawo bai tuka ne masu haka yi dinga da su kiya su kiya ta ba na kawo hujji na rudda amma su kuma kuka yi kafa hujja da shi a cikin tafin cewa an yi ta malamai sun yi jima'i a bukar wani mutum da kuma iliminsa wata a bukar da kuma iliminsa an samu jima'i a cikin haka nan ka duba cikin safa to abubuwan ba a sanadiyya lokacin da zai yi yana yin da shi kan sai fara cikin hakikar da ke ne sai yi musu rabbi sai fara cikin hakikar sai kawo abin da yake bai ya yi imanin da shi a bisa asali ke yau shi matsala ke sai kawo zan ba fito a kalin sai kawo abu yawa wasu ne ya kawo take cewa qala abu ya al-basami inna lillahi sharaban fi kunuz rububiyyati akan cewa Allah ta'ala yana da wani abin sha a cikin taskoki na rububiyarsa tsini awliya da yake shayar da waliyansa fi mai zani mahabbati a cikin filin soyayyarsa fa idza ko qarabu lokacin da suka sha wannan taskar sai su haurawa a homuna a shi zaga arake yana kiɗa yana rawa ke yawa in suka sha sai su hau rawa yawa bai za sha dubu me tsari bu sai su hau rawa bai za tsari bu hamu in suka sha sai su ga cikin soyayyar Allah kai ta ihu ana ana ya hu ya hu ya ya hu hu hu hu a cikin hu hu bai za hamu ba shi in dai aka shiga soyayya aka tafi ta aka tafi ta a hauka ce za a tafi wani wata gona da shi daya da hankali zai fita a ta ihu ana ta abin da yawa shi ne sai da ba shu ayati in suka abin in suka hauka kuma ta da wata adayi sai hankali ya yau yau sai da ashu qawu in suka rayu kuma sai a tashi an gane qawu suka ta tsuntsaye ya bai da ƙaru wasa da sun kasar ko sai su samu su sai su kai inda inda yake so su yawa shi ne wa idza wasalu tasalu in suka kai wasalu ittasalu tasalu da a zama daya da Allah da tasalu sai a samu ittisai yau za a zama adulmi wal ittisai sai a narke shi kenan an zama daya yau fa idza tasalu fasalu in suka abin in suka narke suka hada juna sai su ware kuma sai idan fasalin arziki idan suka abin da wari suka ƙara kusantar juna suka bayan kuma wari suka ƙara kusantar juna fa iza ƙarin ƙaribu wajadu an dai suka e, e, e, su suka kusanci juna sai kan su suna sa shiga cikin soyayya ala yana kan suna kan sa fa iza wajadu wajadu an suka so Allah suka so Allah sai kuma a shiga cikin wani sha'ani na soyayya ga bai ɗaya an aikata aita soyayya tsakanin su da Allah sai Allah su ɗaya yawanci fa idza wadadu kushiku idan suka cikin soyayya Allah sai musu kashe komai su gaishe a matsayin Allah komai sun gaishe a matsayin Allah kushiku sai musu kashe fa idza kushiku shahadu ya masta idan idan ka musu kashe dukkan daga Allah iri iri haka ya fada a cikin littafin sa da sura wa qafatul ma'a salafiya safha ta 67 to haka na shi wani shugaban yan kogo abinda zai zama cewa da a wata ƙarya ce a sa a cikin manyan manyan yan hakika na wannan zamanin akwai da ke to ba shi ake kare a cikin digabin yan hakika na wannan zamanin akwai da ke ba su kariya ta sunan Allah ne su wanda ne akari ba ku an gani da kaci ne akwai mahaifinsa hakewa mu kista cewa wai cewa a fada an zo da wani mutum ko suna gurin suke ba da sauran suna gurin da aka zo da shi gaban sarki Kanta shi wani mutum yana da'awar ilahantaka cewa shi Allah ya ta sarki sai ne mai shi biyani sai ta to ya za za a yi haka malam wanda wani wani ai ku kuna ku tsara akan wani da kuma za a haɗu da ku kuma a yin hukunci ai ba a yin adalci wai ke wani a fitar jike ke raɗa masa kita wai ice wasu wani mutum ya ce wai banda wani na ya yi ake shi mutumin zarnin kare ke kome zarnin kano ko wai cewa wai ce masa cewa da wani to za mu tabbata cewa shi wani nasu yana yau ce kamar ya faɗa a cikin littafin sa wato an daga masu ta na na na na na na a cikin faɗa ita ta kullum man alaiha fani la ilaha illallah duk abin da ke kan abin shafa ƙasa fani ƙararre ne an gane ma'ana duk abu da ke ban ƙasa ba wai ma'ana ta nassin ta alƙur'ani da Allah ta'ala yake nufi ba kan cewa za a mutu a kullum man ala duk wanda yake kanta mai ƙarewa ne la ilaha illallah ba ku wani Allah sai Allah yau sai an yi ta mu ya ikwani ku sani ya ɗan uwana laisa fil wujudi siwahu a cikin samuwa babu wani sai Allah a san ta tayi kama da imani sai a kawo laifin fil wujudi siwahu babu wani abu a cikin samuwar sai Allah la nara suwa afiya ba abin da muke kallo mu a rufai suwa afiya ba sai inuwoyi duka halitta na duk inuwa sai ka Allah la nara suwa afiya an laisa fil wujudi cewa babu abin da cikin samuwar sai Allah yawa sai fil wujudi in shufna la nara a afiya an fil wujudi in shufna ba abin da muke kallo sai inuwa lokacin da muke kallon abu yawa zai abin da muke kalla inuwa ce ta Allah zai abin da kalla a matsayin kamar kwafi ne na Allah abin da ke faɗa ke kullu zalu wududu bilal dukkanin halitta abin inuwoyi ne la wududa illa Allah babu abin da ke samu ne sai Allah duk abin halitta ne bilal inuwoyi ne la wududa illa Allah babu abin da ke samuwa ne sai Allah kullu zalu wududu habana duk abin da taron mai a matsayin kura yake a gairu manna wawo abin da ke taron mai kawai shi ne wanda muke so shi ne Allah shi ne kaɗai duk abin da ke gani abin a saka masa kura yake amma yau a matsayin kura yake abin da kake gani Allah kake gani kawai yau shi ne ita fanzu bai aina ita ba su kallo da duba na nutsuwa da dal'akari kai tsarahu fi afiyahu domin ga Allah a cikin inuwoyi Yau shi ne mara al'akuwa na sai an fara kullum man wasa duk wanda iya wato an al'akuwa na halitta sai an a matsayin inuwa fara kullum man wasa to duk wanda ya abokanci wannan ma ya Yau yawancin wanda ya fahimta ka ikin da ya wutu ya fahimta ka aka abokan saka da shi ma ka rabota yau ki har inda yake faɗa yake ta ilamu yau ki har inda yake ta ilamu anni muwahhidun la ara fi kauni ghayran wal ghayru ma huwa ma huwa ki ta ilamu ku san cewa an anni muwahhidun ni fa muwahhidi ne ni ne tauhidi ni mai tauhidi ne la ara fi kauni ghayran ba na ganin komai a cikin ne a cikin halitta a cikin duniya Wani ghayr ma huwa ma ai abin da ke ba Allah ba ai shine wanda ke ba abin da ke ba Allah ba shine wanda ke ba komai Allah ne mutane su san cewa shi mu waje su tauhidi a gurin tsaya ga musu shi tauhidi ma'ana shi ne ka kaɗe ta komai ka ce komai ɗaya ne to shi ne ka yi tauhidi a gani ba ba ba ko da dukkan abota ba ka ce Allah ɗaya a duk komai a ƙasar ta tauhidi abin da suka komai ba bambanci tsakanin komai komai Allah ne sai abin ya fi suka ce illa haka ce wa ba an bautawa ne illa sai Allah yau abin da suka nufi duk kuma kare ake bauta ake kira su suna Allah ake kira su mai da ne ba su ake bauta ba asali ba illa Allah Allah ake so nan kuma ka ba kira suna aliha ba su ba suna aliha ba la ilaha su wanda ake bauta su kuma kan ake bauta ba su ne, ba su ake bauta ba su fi hakika Allah ta'ala ke ba, shi da fasara da ilaha illallah shi ne, har zuwa ƙarshen abin da ke faɗa a cikin wannan ita waƙa ta ta sannan akwai wata nukuɗa zan ce mai binne kafin mu kai kan nukuɗa ɗin za mu tabbatar cewa shi wannan mutumin shi ba ka ba ka san tuwarsa ɗan haƙiƙa da kuma shi mabiyi ne daga shi ibrahim eh, azar ga mutum shi ibrahim ne shugaban faiba ake faɗa bishop ɗin yana nuna cewa ɗan faiba su ne ‘yan hakika babu wani ‘yan hakika su ɗan faiba to a yamura da nasosin magana su cewa shi ɗan faiba da bakin da yake bayani al'amura da suka kasance da za mu sanawa sautin majalisa yanzu yanzu na bayani da kansa kira shi da wannan yau to an ji shi ya zo wanda ka rubuta rubuta in yanzu zai ga cewa akwai wayewa na rubutun su da yake na zagin Allah akwai wayewa akwai wayewa kuma ya kamata mai kanta kaddara shi da wani rubutu da zai yana da wayewa so da ya haƙiƙa ne wasu ne ba su da wayewa amma shi karkaki ce yana da wayewa ya iya zagin Allah akwai wayewa a cikin usulubinsa su wani suna tona masa cikin to shi ya iya akwai daga kayan alƙalwa yana da wa'ayi da wasu ya muji ita magana ta da suke ƙara tabbat suke ƙara bayani shi wane da shi da shi shi na da ba shi kamar ko cewa ke ba kuwa ko shi ko hoton da kuma na faɗa ka kan malam na hautara ba in bambamin da kake ni ina yanzu a cikin da shehu ibrahim ina da lamba, da suna da adireshi da komai amma wallahi ba shehu na auta yawa to an dike ya cewa shi ai da gudunmawa mai anin ba da gudunmawa ya za a yi shi ba a an fito al'amara da shi ake shi ne ba a da gudun ma kuma amma ya kuma haka yau sannan kuma su sani cewa shi in ya ya faɗa gaba da ma'aikin da cewa fazakan fazakan nasir za'imul qadir haka zai yi daga baki dai fazakan nasir za'imul qadir suke ta daga cikin wanda yake ba akwai nasir wanda yake azza'im shugaba al-qadir dan qadiriya wa huwa muhibbi shi masoyi ya ina ne ji Ibrahim ne mukhlisan haqiqan masoyi na wala su kuma da mutuna ne akan haqiqa a cikin dukkanin da wata na wala su haka ya faɗa haka shi ma wannan shugaban yan kogo yake bayanin cewa ga fa asalin aikin cewa shi da haka ke yana da asirinsa shehu Ibrahim ta haqiqa yana da mai suna da adireshi da lamba da komai da sharaɗin haƙiƙa ɗin daga zai akwai malam na shi babu shi amma shi na da sura da nusa eh, eh, da meye da komai a cikin da shi Qur'ani kage ne kamar sura ne ana ita ne kowane abu ne ya kifta ake so za a yau shi da wani abu daban da yake cewa wanda yake sai ba haka ba shi ne abin da yake wa ana kai. akwai wata magana da ya faɗa a shekarun baya da mun kokarin mu samu sautin mai domin kuna jama'a lokacin da farko ɗin hakika suka zabi Allah subhanahu wa ta'ala aka yi lokacin da aka faɗa salama da wani mulki ike cewa in dai a ƙara yi wa Allah cin kashi irin wannan zai zai fita ka fita ka ɗari ta ko an ƙara ya kasi ya sai fita ka ɗari ka ya ya ɗin ta yi kaza a lokacin waƙoƙi na zagin Allah sun fito bila adadin sun daga mutuwa lokaci bayan lokaci har kai mu zuwa ga aka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har yau bai fito mai ya bayyana abin abu abin abin da kusa ya bayyana kusantar khadija ba hayyar hakwanan gobe bai ma da ƙadire da zane da yake magana cewa zai rufa su kullum ba da su yake kullum za a zo a kasa rika ta shiga na arfa ido kaza kaza kaza har yau yana wannan zai rufa kuma kullum za a rufa sai a ƙara yawa amma ya kaza kada a gaba suna zuwa wai ba ba tsara yake aka da kake ta za ka za ka rufa rika wajen kowa ya rufa da abin da shirka da tafi a ban kasa kana kaza kaza يقول ولا لا ما هو قال لي حنكل يا اخي تبيني حنكل كنت جاء فيني يقول ما كان جاء تنشر سو كان جاء سو كان جاء انا بعض رقم الزياده والله اني بس اخي اديني نجد يا اديني نتوجيه انا محمد صلى والله شيخ ابو من هناك والله والله الا انا متولى من قارن متولى فهم بنزل دا ما بابو لوكتيني kuma ganin dama ga ɗauki da alaƙa da wani jikin mun gan sosai sosai riya shi ke bayani abu ta ba iya sa hakika? amma dole a ce mu tsaya a nan wani lokacin ya cike mana subhanahu wa ta'ala alhamdulillah shalla wa da ilaha illa shashantar da shi ya wofantar da shi yana magana yana manta me yake faɗa sai ka yi magana sai gobe ka zo ka warware ta baka ma san ka warware ba sai ya ta damula abubuwa kuna ji dai an kawo an kunna magana sai yana sukan yan hakika yana ta mai musu da martani sai ga shi kuma dumu-dumu a cikin hakika kai ya ce ma ya fi su waɗanda yake lissafawa din a matsayin yan hakika ya fi su matsayi a hakika domin shi akwai sunansa da adireshi a rijistar hakika to kaga wanda yake irin wannan maganganu ya kamata yan uwa su faɗaka su gane cewa wallahi ba inda zai kai su kai wato layin halaka wani mutumin da zai zo shi da karan kansa bai san me yake cewa ba kuma ya zo yana ɓarna ya soki wanda ya ga dama duk wanda ka ga mutumin nan bai soka ba to kawai bai biyo ta kanshi ba ne yau za ka biya ya bai ka gobe in maslahar shi ta biyo ta kanka zai zage ka ya ci mutuncinka kuna gani dai a wani bangare ya bi shi shehu ibrahim bin yassir a wani bangare kuma ya kushe shehu ibrahim bin yassir wata magana za a ɗauka a cikin mutuncinka to ba shehu ibrahim ba kowa ma haka yake kun je an karanta a can baya malam kabiru ya karanta yadda zai maganganu sai a su sai na abubakar yi mutanen kirki ne kada kuma sai a kawo maganarsa ta muzantawa ga sai na abubakar to ce za mu ɗauka to ga birne bibiyar wannan bawan allah wallahi ya san ba shi da komai sai wa'annan abubuwa tufka da warwara kuma mun sha maimaitawa wannan shine tushe da tubali na akidar shi'a dama ta akidar shi'a a daina jingina mutumin nan da tarikar kadiriya sai malam murtada yi wannan mutum ba ɗan kadiriya ba ne sai dai ko ali ka cewa tarikar gidan ce amma shi dai ba ɗan kadiriya ba ne dan shi'a ne wallahi alazim kuma wannan ita ce aqidar shi'a dama tukka da warwara tukka da warwara ga dukkan mai bibiyar littattafai da darasi da yan shi'a suke. ba yadda za ya ɗan shi'a ya ma littafi guda da ya tufka da warwara ba ko mun ba da shelar in akwai a kawo mu ko za mu yadda da shi da take kai duk wanda ya isa yau ya buji kirji har kai ɗan kogo ka kawo littafin ka guda ɗaya da ka gama littafin ba kai ka warware ba in ka isa ka kawo to ne ita ce tushen akidar shi'a sai mutum ya tufka da kansa saboda abu ne ake yi da molanka ba da karatu ba shi karatu ba a yanzu sai an koya kamar yadda malam na isi ya faɗa qur'ani da hadisi kayan mu ne a ban mana in kuma kana so ka ɗauka kai ma to ka tace aƙidar ka ka zama tan musulmi na gari amma ba zai yiwu kai ka zama ɗan tasha kuma ka ce za ka ɗauko kayan mu ka ringa wasa da shi mu kyale ka ba Allah ya shirye mu baki ɗaya Allah ya gyara mana dukkan waɗanda suka kangare Allah ya ƙara nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. da abu tsari yana aiki da kumfa ya kun dan saboda Allah da lokacin da kuri din shi yana da kumfa ya kun ai ka sai yanzu komai kumfa ya kun ba saboda Allah amma da ta ta ya gama za ta dubi ni ku ga tsawo gidan ku idan za ku kuma shi da adalci ba a da wani wallahi a kamun nan mai bibiyar ne wata tsara a kusa ku wa an kusa da kitab a ga ba ta ba da hankali tun da kamar tana karka a gaskiya ne ya ce yana aiki da kun fayakun amirin auri ya yi ke a zan halarar amma abin da babu mai ja da ita kashin kaza da an karama wannan kun bai kuɗi da labari ne kashin kaza da an karama ya tara kashinta don sharafa ta tashi gabansa ne ne ta tashi saboda shi ta ɓace gare shi maɗan farar masana ƙashin ka zai tattara ya kunfa ya da ya da fatan can ta ɓace ka kunfa ya ya aiki da ya faɗa ya ce wai ya ce da gurgu ɗaya ya ɗaya ya ce da gurgu ɗaya ya ɗaya, ya tashi gaban su ya tafiya ya zaɓi da ko ina da ina ala kunfa ya kunfa zai ba da labarin kuka wanda shi ne ke kawo sai ta barka ya samu kamar shi dan saboda Allah duk wannan bujurin da kuke a kan shehu kai ka zo kun zama da ɗayan fayara kai ka manta da aka gidan ku irin wannan waƙoƙin ba su da aka adabi wallahi duk wannan waƙoƙin da ake yi ana rabu da duk irin duk suka halaka kakanni da amma da su saboda ba su da adabi ne shi ba adabi ba ne ya manta da kansa inda Qur'ani ya ba su da hankali saboda haka ya kamata mu ba da hankali Allah da Allah ya sa mu gani subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.

dangane da abin da ya shafi matsala da ɗan uwa ya tattauna batu na farko shi ne mafasodin yin rashin cewa akwai shi wannan yayin namu na cikin gari wanda yake zaune da makarantar sa a filin mutu ta abu ta ce wa kake wanda kalan da ya ɗauka wajen ya yi dukkanin wasu ɓangarori da ake da su wanda suke jingina kansu zuwa ga addinin musulunci salo ne na mu'alu suna wani jama'a sai ya dinga tuhumar mu da cewa mu maƙiyan ahal baiti domin ya kauce wa dangada da ahal sunna suke masa su kuma ɓangaren tijjaniya sai ya dinga tuhumar su da cewa su kuma su lajin allah ne da haka mutumin kirki mutum nagari shine wa shine abu ba mutanen kwarai su ne yan ashabun tashi yana wani su jami'a da abin da ya shafa hakika na wa'ada wujud da cewa kowa Allah ne kinkiya eh, kaza gini kowa da komai da gini da komai da alloli ne ina tuhumar su da wannan aqida to sai dai domin a haska masa cewa ita wannan aqida da yake tuhumar wasu da ita aqida sai da yake a kanta a kanta ya taso a ta ya rayu sannan magabatansa ba a kan wannan aƙidar sannan kuma rigima ce ta cikin gida da ta faru tsakanin ɓangarorin guda biyu na kafiriya da tijjaniya wannan shine ibrahim zuwa ga ya fito yanzu ke rage gawa ga su yan tijjaniya domin laktocin da ya yi a shekarun baya kowa ya san irin faɗi tashi da ya yi ta kai wajen ya tabbatar da aƙidar da tijjaniya take a kai na a kiransa a wannan gari ya je ya kare su a kan wani shirme da suka yi a kiransa a wancan gari ya je ya ba su mawa don kada da wata barna da suke ya ce mu misali abin da ya faru na rigima maya da ake na masallacin sabuwar gandu kyaftinsu da yusuf ali wanda da kansa ya fara duk ɗan abin da yusuf ali ya yi suke na yan gida da suka kai suka ce ma zindiki ni ne ne ni ne na fito na tare ta amma ta ga lokacin da suka samu sabari da Yusuf Ali sai ga shi yana zagi zagin da koyi izala zara da Yusuf Ali ta uwa ta uba a cikin masallacin da Yusuf Ali yake wa uba a masallacin da suke yana zagi sai na cewa ka ce ka dakatar da karatu na ka dakatar da karatun ka in ka ga wannan yankin na mana wane ne sannan abinda malam ya haska mana a ciki za mu ga cewa abin ya fito fili cewa jagogogin da suka kafa ilimi ko ko shiriri ta na wata da wujud jagogogin ne idan faɗa ko sun da sai ta hallaji duk da cewa a cikin karatun da aka danna shi mamun ɗan koko ya ce shehu junaidu shi ne wanda da suka ya fita ikin zaman ya fita wannan ɗaki junaidu ne ije ya soke shi da wuta sannan ɗauko shi aka fito da shi aka kashe shi inda wannan ba haka ba ne ba domin shi ne a kalla za ka cewa ya ba wa eh, hallaji shekara uku da rasuwa ba sai bayan ya rasu zai shekara uku sannan shi kuma ne sannan shi hallaji aka yi masa abin da aka masa aka zo a kashe shi tare a kusa da tsakanin sannan abin da ya shafi na hallaji ya ce saboda shi arifi ne abin nasa da gaske ne kisa da aka zo kashe shi sai zama to sai zaman to bai damu ba yana cikin farin ciki yana cikin murna da da ba dabi'a ce da wanda zuciyarsa ta bushe cewa dukkanin wata hukuma da za ta yi wata baya ruwa in za a samu wani ko da ka cire magana ta yan fashi wanda suke duka a fashi da an zo kashe su ba sa bakin ciki yaro yi wanda ya saba da duka yau da gobe zuciyarsa ta bushe dan ka da ke shi da gudana ba zai ji ba sai ma ka ga wani ne ma dariya za ta rike na shi ma ta ce wata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ibayi mai wannan shine ibayi da an zo za a kashe shin amma ne amma bai damu ba sannan ga ibn al-arabi akwai ibn al-arabi al-maliki wanda shi mutumin kirki ne amma kuma saboda karaba gari a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake zagin wannan mutumin kirkin ibn al-arabi al-maliki sai yake zagin sa shi kuma wannan wanda shi ne tantinin fasiki fajiri a tsa'ikin shi kuma sai ke yawon saboda ne saboda sun hada alaka a kan abin da ya shafi da'awa ta sawa da tunanci wanda wannan idan kana karanta tarihin ta shi almaliki za ka ga yabon da malamai suke masa wannan shi kuma idan kana karanta tarihin za ka ga irin suka da malamai ne suke masa saboda da da'awarsa na cewa komai allah ne domin shi ne mutumin da kake fir'auna ba mumini fir'auna ma shahada yi domin Allah subhanahu ta'ala ma ya nuna wa bayan ta cewa fir'auna mutumin kirki ne shi yasa in zaɓan masa mafi kyawun mutuwa ita ce mai shahada ta yadda Allah ya bimbin da shi a cikin ruwa za ka sai rawan tome ya samu shahada ya shiga cikin ne a shahada a kwamfasin ko daga cikinsa akwai ne algariku mana wanda ruwa idillar da shi ya mutu a ruwa to kaga wannan ita ce ɗabi'a ta wannan mutum wanda wajibi ne ga al'umma ga ɗalibai ilimi ga malamai yara matasa kowa da kowa wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi damar ya fito ya magana akan ya bayani akan da wannan mutum domin yana ɗauke da muyagun aƙidu da cire da'awa ta da wujud ya ishe ka misali cewa mutum ne mai zagin bayan Allah bayan Allah nan ba wai ma wai yana jin cikin kai ba cikin sahabbai sai na Abubakar sai na Umar sai na usman duk babu wanda ne babu wanda baya tabawa sai na usman mun sha danna magana ta akan sa da cewa mutum ne ne mutum ne dan gudu a zamanin sa talaka ya kara talauci ya kudi ya kara kudi talaka su ka ya suka kashe shi sai na Umar akan da yake cewa babu wata falala da babu ta kai gishi da ita ba da dan ya ba annabi ne kawai amma ba da yin dade ba annabi ba da gudu ya ji kuwa a kan sai na abubakar kowa ya ga yin maganganun da yake gaya ba a aqidun mu an san a sahabbai abubakar umar usman sai na haka suke a falala amma shi dan yake amma da bin ya tsammani gaba yake da sai na abubakar gaba yake da sai na umar gaba yake da sai na usman ka dawo kan malamai malamai da ake ganin kewarsu suka yi kawo addinin musulunci za ka gani baya ganin darajarsu duk wanda ba masa ita cewa zai ba shi matsala mutumin kirki ne ana ganin kimarsa ana ganin darajarsa to sai ya ce to kawai bari ya masa wani shari bari ya masa wani kage da haka yadda kowa zai dane mai ganin kimarsa a cikin talibansa ka ɗauko na ƙarshe-ƙarshe wanda suke malaman ƙarni da takwas ko ƙarni da tara su ibn hajar al-asqalani sai ya ce wa munafiki ne ibn hajar munafiki ne wanda yanzu mafi ingancin littafin ma addini shine sayyid bukhari mafi girman fassara da aka yi sayyid bukhari shine littafin ibn hajar na fassara bari amma wannan malamin da iya wannan rubutun kai ɗaya ilimin shi ce munafiki ne shi a wani karatun ma yake kinan ne shi an ba shi kuɗi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ka ɗauko imamun nawawi kowa ya san matsayin imamun nawawi wajen zuhudinsa wajen takawarsa wajen kaza wajen kaza wajen kaza rasa. Sukofi na alkhairi gari wanda mutane suke kimanta su da su amma kai tsaye shi ma ido kan mas'alar da imamun nawawi saba wanda ita, da aka kada ne kada a yarda da imamu duk ta takawarsa duk tsoron Allah sa kada ku ne kada ku yarda da shi a kaga haka za ka gani idan kada ku imamul bukhari kan da tsira ba idan ko rawun da yake makaranci ne ce ya fi imamul bukhari daraja haka da imamun zuhuri da ake lissafa cikin manya-manyan malamai wanda suka bawa addinin musulunci da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama gudunmawa babu irin zagi da bai masa zagi na cin mutunci zagi na cewa a ɗauko shi a tattaka shi a zo ta kan ruwan cikinsa a yi maka za a yi maka za ke nan yin bayani a kan wannan mutumin abu ne da yake wajibi al'umma ne su tashi su yi domin matasa da raɗi raina zamanto ne sun faɗa ku sun san cewa wanda mutum ba mutumin kirki bane ba wanda mutum ba shi da alaka da ilimi ta ko ta nesa kamar yadda shehin mu mala alkasu mutum yake fada wanda kuma idan kana bibiyar tasa za ka fahimta haka don mutum ne zai faɗa to bai warware mutum ne zai ce babu alhali akwai zai ce akwai alhali kuma ne babu sannan zai kawo ya rage zai kawo ya tsara zai fassara kan zuciyarsa yadda yake so da kenan babu shakka wajibi ne a magana a kansa muna fatan yan wani su hakuri sakamakon daɗewa da aka yi da subhanak allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه. a babu shakka kamar yadda kuwa gani a sanarwa da yadda tsare-tsaren da ya gabata babu ne a ciki sai kasancewar a babu shakka duk lokacin da ya zamo duk lokacin da ya zamo bako ya zo gidanka a yana da kyau ya zamo kana kan gaba wurin tarfarsa da bashi gara ta baki ta girmamawa wajen ina nufin karfar bakwanci sannan kuma suna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa dukkan wanda ya gabatar da wani abin alheri a gare ku a yi godiya a gare shi a babu shakka zuciyoyinmu da zukatanmu suna cike da farin ciki wannan muhaɗar da aka zuwa gabatar a wannan wurin domin yin hujumi ga audu da biyu eh, domin yin hujumi a gare shi bai dace ba a ce irin wa'annan mutanen marasa kunya a cikin al'umma suna shigowa suna da irin wa'annan akidu wanda akidu ne wanda gaba ɗaya ba mu san ina suka dosa ba domin kura ce ta yi ta yi akuya ce ta yi kowace kura ce ta yi fentin akuya an gane ma'ana kura ce ta yi shiga irin shigar baki. ta ɓace a cikin al'umma ba wanda zai iya gane cewa kura ce sai wanda ya santa sai mai zurfin tunani sai wanda ya san daman haƙiƙa ga yadda take babu shakka a ni abin da nake gani zan ba wa yan uwa ɗalibai shawara shine mu zage da ka, amma babu shakka da awa audu da je akwai kadari a cikinsa ba karami ba domin idan ka duba akwai abin da yake sanya sam jama'a ba za su gane ba sai idan tafiya ta yi nisa yana son ya fito da wani abu ya zama mustaqil bi nafsi da akwai aqidar da yake son ya fito da akwai aqidar da yake son ya fito da ya zage dukkan mutanen kirki ya ci kowa bai iya ba a ina zaton ko shebul azhar idan ka dauko shi ka kawo shi kano ba zai kore ilimi ba a garin kano a halin da ake ciki yanzu amma ka koya yara ka ci kowai kowai domin kuma yana yin kuma wani salo wanda ina jin daɗi ta yadda aka sami gwaraza masu taimakon addini da sunan manzan Allah sallallahu alaihi sallam, suka zo suka yi gaba da gaba da shi sannan suka nuna masa kuma babu jari babu shakka ina jin daɗi akan haka domin ya fito da wani salo yadda duk wani mutumin kirki ba zai iya tunkara ba dukkan wani mutumin kirki da yake son ya tsara mutuncinsa ya kare mutuncinsa lafazan da yake faɗa ba zai iya tunkara abu da fara ba amma da ubangiji maɗaukakin sarki girmansa da kinzarsa da ruwayarsa ya kai inda ya kai da ce ubangiji maɗaukakin sarki ya fito masa da wanda ma bai san sa gaba ɗaya bai san sa kuma ire-irensu ina da san a garin son sun gudu an gane sun gudu muryar wanda yake ji an gane baya jin muryar to babu shakka ni nasiha da nake da Allah mu rike da neman fara ina ba ta mun ba wai duk abin da aka rubuta da larabci gaskiya ba ina ba ta mun fahimta domin yana da asafa wa'anda suke su an gane munana kurakurai cikin rubutunsa kurakurai cikin larabcin wallahi kana karanta larabcinsa kana hausa kai karantawa gashi da larabci aka rubuta amma a sani din da yake uslubin uslubi ne na hausa wannan bawan Allah da ya wannan littafin aka samu wannan littafin a dangane da rajin da ya masa in kana karanta littafin sai ka sa wasu al-mutaqaddimun ibarori ne wanda suke kawiya an gane jiddan ibawuri ne masu ƙarfi wanda yanzu nake ji an ce da ya karanta littafin ma sai ce wani malamin ya ce a shek victor muhammad sani a Allah ya ce wai shi ya littafi an gane sannan abu na biyu babu malinta ba tare da alƙur'ani ba malinta ba wani wanda a duniya zai fi gaskiya ce shi malami ne ba tare da alƙur'ani ku duba ku ga inda yake wahalar da ayoyin Allah ya sa wancan ya cire wancan ya wanzu ayat da ya kama da take ciki an gane farkon abin da ya dace mutumin da yake jin kansa shi ma da miji zai karanta alƙur'ani ya iya karanta ma bai an gane sannan ya san menene ma'amulan alƙur'ani sannan ba a taɓa yin ilimi ba tare da malamin ba kuma bayan da za a ka ce kai a gidanku kai karatu ba ka da malami malaman ku suna gidanku gidanku ba gidan alƙur'ani ba ba gidan alkur'ani bai gida ba to babu shakka sai a yi hakuri an gane idan ana tattauna akan wannan matsalar an gane ana kokarin a tare wani abu domin mai ake cewa tsuntsun da ya janyo ruwa ko shi ruwa yake me kamata ya a ce ruwan ya zake shi kadai to amma bayan da za a yi wani lokacin sai an dan a ya dan sami cin karo an gane da abin da ba a a ci karo da shi ina ba zama fahimta da Allah ni shawar da nake bayarwa irin majali na karatu ku zage da ruwa domin ka duba wata illa da abin yana ƙona mara ba a taɓa samun wani shekanin malami yau nan nan malami da aka taɓa yin a garin nan kama abu da ruwa domin ya nuna wa ɗalibansa ba wani malami ne shi sannan kuma sun yarda da an gane ba wani malami ke shi wanda duk malamin Allah baya haka abin da yake nuna ɗalibansa ku koyi abin da yake tare da ni sannan akwai wasu iliman da ba sa tare da ni ba ni da wani iliman ku je gurin masu wani iliman ku je ku koya amma abu jabbar ya koya wa ɗalibansa cewa ba wani malami ke shi an gane wannan kuma kuskure sannan batun cewa wahadatul wujud mutane ba san meye wahadatul wujud ba an gane wannan gaskiya wahadatul wujud asali ne a cikin dalika gaba daya an gane ba wani da fara ba dukkan mutumin da ya san menene dalika me ya tafawo ya san wahadatul wujud asali ne a cikin shine jiwon tafiya duk mutumin da bai wasala ba an gane ya je mu awwali yi kaza ya wasala ya san Allah an gane ya fita daga cikin jerin gwanon wanda ake kira su mahasubai an gane bai cika cikakken dan dalika ba jemage ake ce ma'ana baya tsawo baya saboda mai tarbiya. kuma ibn al-arabi din nan da ake ibn arabi afwan munakkar Wannan al-mu'arraf din shine al-maliki an gane da ake fada wanda dukkan sufaye idan aka faɗi suna kaddara shi wanda shine yake da'awar cewa shine khatimul awliya shine khatimul awliya suka makin wajen cewa yayi mafarki ya yi mafarkin gini an gane ma'ana akwai gurin tubali daya bai cika ba an gane ya zo ya zauna a gurin ma'ana ya fassara mafarkin cewa wai shi ne cikamakin waliyar Allah mutane ba san wata barna ya ba shi ne yake cewa a wani baitin sai yake cewa al'abdu rabbu an gane yace bawa ubangiji yake cewa ubangiji ma bawa ne yace in ka ce Allah bawa ne yace wannan gaskiya ba idan kuma ka ce ubangiji idan ka ce da Allah shi Allah an gane idan ka ce da bawa Allah ne yake da ka ba idan kuma ka ce da Allah shi bawa ne yake a afwan idan ka ce da ba ka ce da bawa in ka ce da Allah bawa ne yake da ka ba lokacin da ka ce da Allah bawa ne yake da ka ba yace idan ka ce da kuma bawa Allah ne yace annabi sallallahu alaihi wasallam ta kaka za a yi mai tafi a ce ya zo da kaza ya zo da kaza ya zo da kaza ta ne biyar sallah duk lokacin da bawa ya ce wannan sai ne ne da sallah ina fatan mun fahimta to babu shakka wannan asali ne a cikin wannan tafiyar kuma idan muka duba za mu ga shi ita kanta wadatul wujud da ke na ta fito daga shi an ci da an gane abdullahi ibn saba al-yahudi an gane shine farkon wanda ya fara shahidi wannan aqida ta wadatul dole kuma sai mun yi kokari mun yi haƙuri mun jure mun karanci littattafan da aka rubuta su akan daure. an gane dole sai mun koma wannan littattafan gabanin komai fahimci me musulunci me aqidar musulunci me yake fata aqidar musulunci sannan mu san su ne ne malamai na kwarai wanda za a ji gurin su ne ne gurbatattun malamai ulama uku irin su aure da ne an gane ubangiji madaukakin sarki ya shirya shi mai shiruwa idan ba mai shiruwa ba ya Allah ka ije mana sharri Allah kuma ya gane da wanda ya dilmiya ubangiji madaukakin sarki wa'anda baka ba shi damar ya jawo su ba zuwa kan mata ubangiji ya kara ba su kariya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk